to na farko dai mala ibrahim kafin mu je abun da doka ta ce ya kamata mu yi shimfiɗa mutane su fahimta dalili shine wannan ɗan talikin a shekarun 2013 an kore shi daga aiki bisa ga zargin laifin sama da faɗi da kudaden waɗanda suka yi murabus daga aiki wata eh, pension sannan ana neman shi ma mutanen efcc domin a hukunta shi in ka tuna waɗanda suka yi bincike kuma a kansa 'yan majalisan dattawa ne wanda aka ce eh, ana zarginsa da sama da faɗi da kudaden 'yan fenshon kusan biliyan 200 ko kusan haka to ya zo ya sulale daga kasan nan ba wanda ya san inda yake su mutanen jam'iyyar adawa a lokacin su suke ihu ma kan cewa aye yana kwance a fadan shugaban kasa a jirgi shugaban kasa aka saka shi aka fitar da shi kasan nan eh, lokacin shugaba jonathan yau sai aka wayi gari mutane sun tashi kawai aka ce ai an dawar da shi ma bakin aiki har ma an ba shi karin girma ya zama darekta kuma an postin nashi zuwa eh, eh, ma'aikatan harkokin cikin gida ga kome da kome da yake maganan nan zai kawo wa ita jam'iyya na mai ci eh, fitina da zubar da mutunci sai aka zo shi shugaban kasa ya kuskure domin bai da hurumin ya rubuta wai a kori ma'aikaci a aiki haka kawai domin yana ganin zai shafi mutuncin siyasa da shi mutuncin kansa. To da don yana shugaban kasa me doka ya ce? Doka ta shirya kafin a kori ma'aikaci sai ya yi laifi kuma in ya yi laifi din za a rubuta masa takarda na eh, eh, tambaya ana kweri eh, ya ansa kweri ga menene dalilin da ya sa ga laifin da ake tuhumarsa da shi da ba za a kore shi a aiki ba idan ya ansa idan bai amsan shi bai gamsar ba shine za a ɗauki mataki na ladabtar da shi wanda za a kore shi a aiki amma shugaban kasa haka kawai ya rubuta wasika ya ce wai a kore shi a aiki ya shiga hurumin da ba na shi ba yanzu kamar shi wanda abin ya shafa kamar maina kana ganin a bisa doka kuma matakin da zai dauka kwarai da gaske yana da matakin da zai ɗauka zai je kotu eh, domin shugaban kasa bai da hurumin ya sa a kore shi a aiki 'yan najeriya ya kamata yanzu su natsu duk wanda ya ci ladan kuturu sai ya masa aski yaya aka yi mainama in the first place wanda aka kore shi a aiki a zamanin jonathan ana tuhumansa akan cewa ya ci kudin ya yi sama da faɗi da kudaden masu pension sannan yau a gwamnatin da ake ikirarin suna da gaskiya suna faɗa da cin hanci da rashawa yaya aka yi aka dawar da shi anya